to har yanzu dai muna nan a cikin littafin zumuntar kenan wanda sumayya abdulkadir ta wallafa kuma idan masu saro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji fa'iza na ba mu labarin cewa duk yadda na so in yi bacci ummi ba ta bar ni ba hakika tana cikin farin ciki da ban taba ganin ta cikin irin shi a duniya ba munna aurenta da masoyanta fa'iz Allah ya cika musu muradinsu ta yi kukan daɗi ta yi na sosai duka dalilin ɗauran aurenta da fais gobe fa'iza ta ce na yi murmushi na ce ki wa Allah ki bane in yi bacci ummi ki bari ya dawo sai ku yi tare tun da karfe ɗaya baya amu ki bane da abin da ya dame ni fargabar zuwan iyayen dr nazir da ban san irin tarbar da hajiya za ta yi musu ba ta ce matsalar ki ce wannan tunan ne muka tsaya yanzu kuwa za mu ci gaba karfe bakwai na magariba muka bi baban giwa sai giwa ya yi ko ya wuce kano tun daga gate ɗin estate ɗinmu gaba ɗaya komai ya canza an sake fasalin ginin an mayar na zamani sosai haka cikin gidan hajiya an canza komai sabo dal kamar gidan amarya an kuma sake fenti irin wannan sauyin na faruwa ne a duk lokacin da ahalinmu za su yi wani gagarumin biki na ce "Mmm, ana ji da auren ku tabbas ta ce iya eh, faɗi da babban murya amma abin da ya bani mamaki yadda su in na kubura indo da suka tume da sauran ƙannenmu na giwa ke min oyoyo da amarya ga amaren sai kyallin goshi suke ni dai murmushi kurun nake ina cewa cikin raina a wurin ummi guda ai dole a kira ma amare tunda mu ne kirjin biki ido na bai hasko min kowa a falon ba sai zanira rungume da bulele yadda tana shayar da ita yaya aliyu na gefen ta yana waya haba wa da zanira ta cizge yar a nono ta dangware masa a cinya ta yi wani tsalle muka dire a tare muka makalkala juna bayan mun shararo a gujin muka shiga juyi a tsakar falon hajiya yaya aliyu ya miƙe rike da yasa sai ya hau zanira da fada wai ke baki da hankali ne eh, kashe min iya zaki an girma ba a san an girma ba eh, kuna abu kamar ƙananan yara ko su hanifa ba za su yi wannan shirmen da kuke yi ba yaya aliyu ya murmushi yana ci gaba da jijjiga fa'izar don ta koma baccinta da haya gagan mata katse mata don shi dama faɗan shi baya nisa ya koma ya zauna ya ce fa'iza karatu shi kenan an ƙare da ko sai muka dubi juna ni da zanira da ummi duka muka yi murmushi na miƙa mishi hannu ya bani ɗiyata kuma ta kwara ta fa'iza na ɗauke ta na sumbace ta na ƙura mata ido allah mai girma da ni yarinyar take kama sosai ko da yake dukan muka mata mu ɗaya ce na ce ya allah ka raya mana fa'iza ƙarama amin kowa ya murmushi ya ce amin yi aliyu na kawai yake na san ba zai wuce mamakin kyakkyawan girman da na yi ba na samu yaya aliyu a kofar gida kan fararen kujerun roba yana yi wa yashi wasa na labarta mishi zuwan dangin manemin aure na dr nazir gobe yaya aliyu ya shiru yana mai nazarin zance na akwai wani yanayi a tare da shi da ya kaɗa min 'ya'yan hanji wani yanayi da na kasa fassarawa yanayi ne mai nufin ba zai taɓa yiwuwa ba na yi zugun ina duban sa hannuwa a kumatu zuciya cike da taraddadi yi ta maza in ji mata ya ce fa'iza kin yi babban kuskure da kika saka soyayyar dr nazira a kanki alhalin kina sane da cewa babu auren na gani ina so cikin zuriya mu balle auren bari wanda ba a taba ko da wasan kwatantawa ba tun bayan na mahaifiyarki wanda ko shi tun daren marigayi abubakar ne shin abin da ya faru a bayani da ki bai ishe ki ishara ba ki guji ma'amalar soyayya da kowa ki baiwa Allah zaɓi cikin al'amuran rayuwarki baki ɗaya? idona ya ci ciko da ƙwalla kaɗan ya rage su shimfiɗo a kuma tuna na ce yaya aliyu ka taimake ni ina son naziru ina tsoron halin da zan shiga in na rasa shi faɗar abubakar ai ba faɗar allah ba ce ba ni da wanda zai taimaka min ya shige min gaba idan ba kai ba ina tsoron rasa shi yayi aliyu ya zuba min ido na san mamakin halinmu na mata yake arena na ce har an fi ka aliyu haidar ya sun koyar da kai bisa yatsun fa'iza karama da ke bisa cinyarsa ya ce tuni dai fa'iza babu abin da zan iya yi a kan wannan rigima da kika je kika jajibu zan yi dai iya kokari na in ga cewa ba a yi wa dangin nazir wulakancin da za su tafi da mu a baki ba idan sun zo illa iyaka ki jira hukuncin hajiya a gobe tun daga nan jiki na ya ƙara la'asar na tashi na bar yaya aliyu don a gani na ba shi da abin da zai iya yi min ɗin da gaske kamar yadda ya ce karfe tara na dare na kira maman kaduna nake sanar da ita zuwan dangin nazir a gobe don na manta ban sanar da ita a kaduna ba na kare da cewa cikin murya mai ban tausayi mama na san ko da kowa bai goyi da bayan in auri dr nazir ba to ban da ke don ke uwa ce mai son duk abin da 'ya'yanta ke so a gani na lokaci yayi da za a kawo canji akan auren zumuncin da ake tilasta mu mai domin zamani kullum canzawa yake kuma a duk lokacin da zamani ya canza dolan al'umma ta tafi tare da canjinsa in har tana so ta ci gaba auren zumunci ba laifi ba ne amma idan akwai son ma'auratan in ko babu na ɗaya daga cikinsu to ya zama auren mugunta domin dole za a zalunci ɗaya ke kadai kika rage min da zan kawo wa kuka na ki share min hawaye ki taimake ni mama su amshi maganar dr nazir da mahimmanci da karramawa wallahi ina son shi mama ba zan iya haƙura haka in bar shi ba a kan tsarin hajiya ki taimake ni mama don allah mama shiru ta yi na lokaci mai tsawo kamun ta aji wani goron numfashi wanda ya ƙara sagar da gwiwoyi na domin numfashin da mama ta sauke na nufin ba za ki taɓa cin nasara a soyayya ba fa'iza ba za ki cimma ko ɗaya daga cikin ki a rayuwa ba a ƙarshe ta yi tashin gwaron zabi ta murjijin nauyi da kawaici ta ce fa'iza to sai dai fa ki yi haƙuri kam amma wannan yaron ba za ki aure shi ba don an riga an yi muku mazaje ba tun yau ba ta maganganun mama na kwana zuciya ta jagule ta kasa sukuni waɗanne irin mazaje ke ikirarin mana mu ba mu san su ba mama na nufin ba zan auri nazir ba mama na nufin ba zan taɓa cimma muradan rayuwata ba ya allah kada ka sa shi ma in rasa shi kamar yadda na rasa aliyu haidar ya allah kada ka nuna min wannan ranar ranar da za a ce shi ma dr nazir na rasa shi ni sai yanzu ne ma na san ina son dr nazir hankali na ya matuƙar tashi da al'amarin da ke shirin faruwa da ni yaya zan yi iyaye na su amshi dr nazir na yi tunanin iyaka tunani ba ni da mai mara min baya cikin dangi na kaka kowa tsoro yake kada in shafa mishi kashin kaji na yi kuka na yi kuka har na ji babu daɗi idanuwa na suka shiga yin wani yaji yaji saboda kuka tunanin halin da dr nazir zai kasance in ya tsinci labarin ba za a bashi ni ba da wanda ni ma zan kasance da abin da iyayena ke nufi na da shi shine babbar damuwata shi mai ya mantar da ni matsalar gidan mutum da fari na yi zurfi a san naziru me ya mantar da ni rigimar gyatumanmu mai ran ƙarfi babu ko tantama maso ne son nazir ne ya makantar da ni ya kurmantar da ni har bana iya tunanin mai zai je ya zo har bana tuna baya balle abin da gobe za ta haifar a wannan rana na yi fatan a ce ina ma ban fito cikin zuri'ar abubakar ba karfe goma na safe su mu suka yi shirin tafiya taron su bashir a filin jirgi tun asuba da na yi sallah fuska ta babu walwala kallon kowa kawai nake zuciyata a cunkushi da bakin ciki da bacin rai maras jalili hajiya yau ko gaishe ta bai ba babu wanda na yi wa magana da zubawa allon talabijin ido kuri sai ka ce shirin nake saurara amma ina zuciyata ba ta tare da gangar jikina abubuwa masu ban al'ajabi da ban tsoro kawai take wasafa min masu shirin faruwa da ni kafin karfe goma na safe gidanmu ya cika ya ba sai da ɗan adam yan ɗaurin aure suka fara layin shigowa gaida hajiya suna fita yan uwa ne da abokan arziki kafin babanninmu su shigo sun sha ankon farar shadda gezna sai sheki suki suka zube a falon hajiya suka kwashi gaisuwa suka fita ina daga uwar ɗaki ina hango ficewarsu ta taga ɗaya bayan ɗaya mintuna talatin bayan fitarsu sai na ji gabana ya faɗi a daidai lokacin da daƙiƙar agogo ta nuna ƙarfe goma sha ɗaya na rana a lokacin ne aka ɗaura aurarrakin masu ban mamaki da suka aje kundin tarihi da wani aure bai aje ba cikin zuriyar abubakar wani maroki mai zaƙin muryar tsiya yake faɗi da murya mai karsashi da kwarzantawa cikin ɓaɓatun magana alhamdulillahi alhamdulillahi sai da ya faɗa haso uku kafin ya ce an ɗaura auren fa'iza ahmad abubakar da fa'izu muktar abubakar hadiza kuwa da muhammadu bashari a kan sadaki laƙadan ba jalan ba Allah ya sa an yi asa'a ya sa an yi sai bakin rai Allah ya sanya alheri amin da sauran babatu dai irin na maruka maimakon in kirayi sunan Allah a yi sai na kwarara ihu da iyakacin muryata na zube a wajen asume ban ƙara sanin me ke faruwa a duniyar ba to can kuwa jirgi ya sauka a filin jirgin sama Malam Aminu Kano da misalin karfe ɗaya na ranar da ta kasance Asabar wato awoyi biyu da ɗaura auren. Jirgi ne da ya taso daga ƙasar Ukraine zuwa Najeriya bayan shafe awanni masu yawa yana keta zo kafin ya wulwulo ƙasa ya tsaya a ƙasar Cyprus ya sha mai sannan ya keto ƙasar mai ɗimbin albarka. sai da fasinjoji kaf suka gama fita kafin matukan jirgin su fito cikin fararen yunifam ɗinsu ne na ƙarshe a saukowa farisol mai madaidaicin jiki zai fi kyau ka ce ba shi da kauri sai faɗin ƙirji wanda da ka kalla za ka san shiga jim wato gurin motsa jiki ya samar da shi ma'abocin wasu ilhamomi da nasibobi da dama da ba dun maza Allah ya mallakawa ba. Ya saya fararen idanunsa cikin gilashi mai duhu ainon, sajan da ya zagaye gefe da gefen fuskar baki siɗi kwantacce wanda a da baya da shi, sai ya ƙara fido ilhama da cikar zatinsa. Ɗan kimanin shekaru talatin da hudu wanda ya dama ya kutsa cikin ilmummukan zamani daban-daban dogon hanci ne gare shi kamar rula aka sa aka ja shi aka daidaita shi a tsakanin idanunsa idanunsa dara-dara waɗanda suka ɗan shige loko kaɗan farare tar masu sheƙi da maiƙo waɗanda duk cikin su maza da mata shi kaɗai aka yi wa wannan ilhamar sai kokan wasa zanira idan lissafin da yake yi daidai ne yau shekarunsa takwas da barin gida ba tare da ya sake ko da waiwayarsa da sunan hutu ba a zubin halitta da ƙirar jiki ya fi kama da ahmadu abubakar a halayya kaco kam abubakar ya kwaso ba wani cikin zuriyarsa ba don haka ka ce ga hakikanin halayya fa'iz muktar abubakar abu ne mai matuƙar wuya za ka san halinsa ne kaɗai idan ka zauna da shi zaman ba na kwanaki ko watanni ba sai dai ko shekaru shekarun ma sai idan kwana kake tare da shi ɗaki ɗaya ka kuma tashi tare da shi daga fitowar shi daga jirgi har shigewar shi wani ofishi wanda matuƙa jiragen sama ke canza kaya idanun khadija ummina kansa tana mai yi wa allah tasbihi da godiya mara iyaka da wannan miji da allah ya bata wanda ke ninƙaya cikin zuciya da mafarkinta ba ta taɓa tsammanin akwai ranar zahirantar da mafarkin nata ba a hankali ta ji danshi a kan fuskarta wanda ba ta ko tantama hawayen farin ciki ne har zuwa lokacin da ya gama shige da ficensa airport ɗin tare da abokan aikinsa ya canza kaya zuwa kaftan na farin lallausar shadda da ruwan ƙasar hula a kansa. takalmin fata da ke kafa shi shi ma ruwan ƙasar ne ya janyo troli ɗinsa zuwa inda ya hangu fuskokin masu kama da tasa fuskar wanda komai daren daɗewa suna gilmawa cikin idanunsa wato fuskar zuriyar abubakar wanda ya fi so da gani shi ya fara ganin wato aliyu na'ibi da sassarfa aliyu ya ƙara so suka rungume juna shi da fa'is rayuwarsa ta baya ta dinga dawo masa tartar kamar a majigi abubuwa da yawa ba zai manta da su ba cikin taron nan kaf na mata da mazan danginsu manya da yara waɗanda ya sani da waɗanda bai sani ba musamman ƙananan yara ya hanga ya duba bai ga zaharar cikin taurarin ba ya ga zanira ya ga ummi mus'ab junior ya haya shu'aib walida abdullahi da wata ƙaramar yarinya mai tsananin kama da fa'iza wato kausar da sauran kannansa 'ya'yan baba barau sadi salisu sani da na'ibi mutum ɗaya ce kawai babu wato ƙanwar kuma abokiyar faɗan da a yau ta juye ta rikidi zuwa matarsa ta sunna